This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da shida Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya dangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau talata 25 ga watan Agusta na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Bello Habib ladanci da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Bello, a ba mu kanun labarai yar harin kunar bakin wake ta kashe akalla mutane shida a birnin damatar da ke arewa maso gabashin najeriya sannan shugaban sudan ta kudu ya amince akan ta rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya ladan kasuwannin hannayen jari a nahiyar asiya sun kara faduwa yau talata to kanun labaran kenan a cikin shirin namu za ku cewa an samu tashin bom kamar yadda bello ya haɗa kanun labarai a garin dama turu wanda ya musabbabi mutuwar mutane shida bayanin da muke da shi shine mutane kimanin ashirin da shida sun samu raunuka hudu daga cikin su eh, mai tsanani wanda har ya kai ga an shigar da su ɗakin tiyata. a can Legas ko hukumar yaƙi da halatta kuɗaɗen haram ne ta gudanar da bitan kwanaki uku domin inganta ayyukanta. mun fara samun cikin saboda mutane sun fara sani da an kace ma money laundering ba su san komai ke faɗa ba amma yanzu ga mutane sun fara sani so sannan gwamnatoci musamman a najeriya ba su faye yin tazarce ba da manufofi da ayyukan gwamnatin ta gada yanzu kaga misali akwai gwamnati house da tarbe hora wannan aikin idan ka shiga ka gwamnati house amma take ta jihar Neja kaga ta inda ko ina take Najeriya sai ka gaskiyar magana ya kamata a ce an samu sabon gwamnati kana muna ɗauke da shirin noma na halima jimura amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a sauran assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya rundunar 'yan sanda a najeriya ta ce wata 'yar harin kunar bakin wake ta kashe akalla mutane shida a bakin wata tasha da ke birnin damatura arewa maso gabashin kasar kuma wannan hari na safe talatin nan ya raunata akalla mutane 28 ya zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin wannan hari amma kungiyar mayakan boko haram ta yi amfani da mata da yara wajen kai hare-haren kunar bakin wake a kwanakin baya kuma hakan ya sa ana fargaba ko ta fara amfani da mutanen da take garkuwa da su dalibai mata su kusan ɗari uku ne aka sace a wani harin boko haram a kan wani ɗan ƙaramin gari da ke arewa maso gabashin najeriya ya zuwa yanzu ba a san inda mafi su suke ba boko haram wadda a kwanan baya ta kulla alaka da mayakan is ta kashe 'yan najeriya sama da dubu goma a yankuranta na tursasawa jama'ar arewacin kasar shugabanci da ta ce na musulunci ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya baiwa rundunar sojin kasar wa'adin watanni uku domin murkushe boko haram akwai ƙarin bayani bayan labaran duniya shugaban sudan ta kudu salwaki ya amince zai zartaba hannu a yarjejeniyar zaman lafiya da ke nufin kawo karshen yakin basasar watanni 20 da kasar shi ta kwashe tana yi wata wasiƙa da aka aiko wa shirin talabijin na infocus wanda ke mayar da hankali akan sudan ta kudu da murya amurka ke gabatarwa da harshen turanci ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka ko igar a takaice ta bayyana cewa za a saka wa yarjejeniyar hannu a birnin jaba babban birnin sudan ta kudu din kungiyar igad ta ce ta jagoranci neman sulhu tsakanin gwamnati mastaki da 'yan tawaye da tsohon mataimakin shugaban kasar rick macha ke jagoranta macha ya shanya wa yarjejeniyar hannu a birnin addis ababa ran 17 ga watan agusta amma shugaban sudan ta kudu ya yi watsi da ita inda ya ce yarjejeniyar ba za a tabbatar da doriyar zaman lafiya ba a kasar kasar amurka ta yi barazanar wa shugabannin da ke hamayya su biyu takunkumi idan har ba samu ci gaba a yunkurin kawo ƙarshen wannan yaƙi. ringimin sudan ta kudu sun raba mutane kusan miliyan biyu da dubu ɗari biyu daga muhallinsu labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc jama'a darajar hannayen jari a kasar sin ta jagoranci ragowar kasuwannin hannayen jari a nahiyar asiya kara faduwa yau talata inda ta yi kasa da kaso 7.6 cikin 100 darajar manyan alkalama hannayen jari na shanghai ta faɗi biyo bayan buɗe kasuwar sannan wani lokaci ta farfado da kaso hudu cikin ɗari amma hannayen jari sun ƙara faduwa yau da rana kasuwannin jari a ƙasar japan da yankin hong kong duk da cewa sun samu ɗan ci gaba to su ma masu hada-hada sai sayar da hannayen jarin su kawai suke yi alkalman nikkei na ƙasar japan sun rufe da faduwar kaso hudu cikin ɗari sannan alkalman hang seng na hong kong su kuma sun yi kwara da 'yan riba kaɗan sau'i kafin a rufe wannan kasuwa a halin da ake ciki kuma alƙalama hannayen jari a birtaniya da ƙasar jamus da faransa duk sun ƙara daraja da kaso biyu cikin ɗari kafin kasuwannin su yi nisa yau talata fargaba saboda tsaikon bunƙasar tattalin arzikin ƙasar sin ya tanzara faɗuwar darajar hannayen jari a duk kasuwannin duniya da ma faɗuwar farashin ɗanyen mai yau talata ƙasar koriya ta kudu ta kashe na'urorin amsa kowa da ke aika sakonnin farfaganda zuwa koriya ta arewa yau talata daga cikin yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma domin kawo ƙarshen zaman doya da manja na baya-bayan nan a nata bangare koriya ta arewa ta yi da na sani dangane da fashewar nakiyoyi karkashin ƙasa a bakin iyakar ƙasashen da suka raunata sojojin koriya ta kudu guda biyu mai baiwa shugaban koriya ta kudu shawara akan harkokin tsaro kim kwanjim ya ce koriyoyin biyu sun amince akan sake zama a teburin shawarwari nan ba da jimawa ba ko a birnin seoul wato babban birnin koriya ta kudu ko kuma pyongyang wato babban birnin koriya ta arewa wannan zama za a yi shi domin bunƙasa dankon dangantaka shekaru 60 da kawo ƙarshen yakin ƙasashen biyu bangarorin biyu sun amince a kan ci gaba da barin masu dangantaka suna haɗuwa a watan satumba ƙasa amurka mai ƙawancen da kud da koriya ta kudu ta yi maraba da yarjejeniyar da ta ce tana fata zai kawo ƙarshen zaman ɗarɗar da ke tsakanin kuriyoyin guda biyu a ƙarshe jami'an tsaro a ƙasar hungary yau talata sun ba da rahoton cewa wasu 'yan gudun hijira masu yawa sun tsallaka iyaka zuwa cikin ƙasar yayin da hukumar lura da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ba da kiyasin cewa daban jama'a ne za su bi sawun 'yan gudun hijira a lokuta masu zuwa ƙasar hungary ta yi wa sama da mutane dubu ɗari rajista a wannan shekara ta 2015 adadin da ya rubanya na shekarar da ta gabata jami'ai sun ce mutane kusan da 2,100 ne suka ketare iyaka jiya litinin kuma wannan shine adadi mafi yawa da aka taɓa gani a kwanakin baya a halin yanzu hungary na yunkurin kammala gina bango a bakin iyakarta domin hana 'yan gudun hijira da ke tsallaka sabiya isa kasashen da ke cikin tarayyar turai labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon daga jihar yobe inda a garin dama turu aka samu fashewar bom kuma kan ya hallaka mutane shida ga dai haruna dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton da safiyar yau ne da aka samu tashin wasu tagwayen bamai a cikin garin damaturu wanda ya sanadiyar mutuwar mutane shida da kuma raunata wasu ashirin da shida tashin wannan bom din da ya auku ne a wurare daban-daban yayin da aka ce tashin bom ɗayan ya auku ne a bakin tasha inda wata yarkunan bakin wake ta yi kokarin kutsawa cikin jama'a inda bom din ya tashi da ita ya hallaka ta da kuma wasu mutane hudu yayin da bom na biyu ya tashi da wani saurayin da aka ce ya fito ne daga daji ya yi kokarin shiga keke na wato samfarin baburan nan masu kafa uku inda matukin wannan keken ya gano cewa wannan saurayi na ɗauke da wannan bam ɗin ya kuma ta da ita amma shi wannan saurayi ne kaɗai game da ajalinsa wanda aka ce bai wuce shekaru goma sha uku da haihuwa ba alhaji abdullahi begode shine mai magana da yawun gwamnatin jihar yobin ga kuma abin da ke cewa eh, mun tashi da da wani bala'i a garin damatu inda aka samu yan harin kunar bakin wake har biyu fiye da hare hare a wurare daban hmm. a wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutane shida har da su kansu waɗannan yan ta'adda guda biyu kenan da suka tada da baba ma eh. bayanin da muke da shi shine mutane kimanin ashirin da shida sun samu raunuka hudu daga cikin su eh, mai tsanani wanda har ya kai ga an shigar da su ɗakin tiyata ne ah. girma gwamna ya yi takaicin wannan al'amari sosai kuma ya Allah wadai kuma ya yi daga da aziyar sarta gwamnati da ziyarar daga su iyalan waɗanda suka riga mai gidan gaskiya waɗanda aka shiga sai ba su gani ba ah. da kuma fatan Allah ya ba wa waɗanda suka ci raunuka a lafiya ya umarci hukumomi a asibiti da su ba da magani na gaggawa kuma ah, ba tare da an karɓi ofisin kobo ba daga wurin waɗannan mutane da wannan lamari ya da su kuma bayan da muke da shi shine su goya da suna ci gaba da samar musu da ma'adirin kuma kamar da na faɗa hudu daga cikin su an shiga da su kamar tiyata haka haka zalika ɗaya daga cikin mazauna garin Damaturu ya shaida mun akwai lamarin kamar haka a ina ne da ina da ina ne bomin ya tashi yawwa akwai bakin kusa ita wannan din mutum tana kokarin shiga cikin tiyata ne, to an ce ya yi fatin nata to shi ne sai ta tayar ma akwai motsin da yake wuce ita matan mace ce yarinya ce ko babban mace ce eh a ba babba ba ce yarinya ce ke na ɗayan fa ina ne abin ya faru yawa wancan kuma ta bypass ne akwai wani kamfani ya ce yana da kamfani wani kamfani ya ta bypass ne daga jeji ya shigo ya ta rufe kenan ok shi yaron eh rufe wai ta share ne ne za ka je ba ka kawo ko ya rufe ta shi ne ke shi ne za ka je ne suka sai da ya su ke je sai ta ce sai suna daga jeji sun suka ga bom kai da suka ba ki kenan sai kuma kawai sai ya da gudu sai kawai sai ta da bom ya shi kadai kashe kenan yawa ne eh, shi kadai ɗaya daga cikin mazauna garin damaturu da ke jihar yobe kenan ke bayani game da aukuwar tashin bom na yau da aka ce ya auku a wurare daban-daban guda biyu da kuma ya halaka mutane guda shida ciki har da 'yan kunar bakin waken guda biyu da ta wasu guda 26 haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya allah ya sawaka a can legas ko hukumar yaƙi da halatta kuɗaɗen haramun ne take gudanar da bitar kwanaki uku a cikin ƙasashe mambobinta domin inganta yaƙi da halatta kuɗaɗen haram ga baban gidan jibrin daga lagos bayan faɗakar da mahalarta illar da ke tattare da halarta kudaden haramun da ake samu walauta ɓangaren safaran muggan kwayoyi da kuma satan dukiyar ƙasa daga jami'an gwamnati da 'yan siyasa taron zai kuma taɓo batun amfani da kudaden wajen safarar muggan kwayoyi ko makamai domin ayyuka irin na ta'addanci a tsakanin ƙasa da ƙasa taron wanda ya zo a daidai lokacin da kasashe irin su najeriya da nijar da chadi da kamaru da mali ke fuskantar matsalar ayyukan ta'addanci yana samun wakilai daga dokacin kasashen na yammacin afirka mr timothy melaya shine wakilin kungiyar jaba a nan najeriya kuma ya mun karin haske game da mahimmancin wannan taro aikin da muke na yanzu na yaƙi da wannan kuɗin da suke muke kiran kuɗin da ti kuɗin da ba ake samu ba ta hanyar da ya kamata ba tabbata cewa wannan yaƙin da muke yanzu yana kaiwa yana kawowa saboda muna samun ci gaba game da waye waye kan jama'a kan jama'a mukan samu cewa mutane yanzu sun fara sanin me ake yi sun fara sanin me ne wannan ma kuɗin da tin da ake faɗa ne da ba su ganewa amma saboda aikin da muke da yan jarida kuma gashi yanzu mun fara yi da wannan kungiyoyin wanda suke zaman kansu kuma muna ganin kungiyoyin da suke zaman kansu aikin da muke tare da su zai sa su ma su koma baya su je su nemi wannan takarda na gwamnati wanda ake kira kamar freedom of information bill kasashen da suke da shi game da abubuwan da yake faruwa cikin gwamnati ko cikin kungiyoyi ko cikin kamfanoni su san me ne yake faruwa da yake ake daukan kuɗin da bai kamata ba kuɗin da ko a fitar da su a ƙasa akwai wani abu da su cikin ƙasar nan mun gani cewa yanzu wayar da kan mutanen nan da muke yanzu mun fara samun ci gaba mun fara samun ci gaba saboda mutane yanzu sun fara sani da an kace ma money laundering ba su san ko ke faɗa ba amma yanzu ga mutane sun fara sani so aikin da muke nan mun tabbata cewa kuma Allah ya taimaka an fara samun ci gaba kuma mun gani cewa a cikin jama'a sanin nan ya sa kungiyoyi wanda suke aiki ko da su custom ne ko da su immigration ne wanda suke mutane suke fita kasa kowanne su yanzu ya fara sani su san me za su tambaye wanda ke fita kasa su san nawa ne zai fita da shi kuma dukkan wannan aikin da muke yi ne yan jarida suna suna eh, yan jarida ko yan watsa labarai suna faɗa yanzu kuma ga ƙungiyoyi wanda suke zaman kansu ana yi da su su ma sun fara ganewa sun fara komawa su giya mutane su wayar da kan jama'a muna fara samun ci gaba malam lawali tsayyabu na kungiyar farar hula ne daga jamhuriyar nijar wanda kuma ya bayyana mani rawar da kungiyoyin fararen hula za su taka a yaƙi da halatta kudaden haramun a tsakanin wayannan ƙasashe na yammacin afirka a wannan taro na kwanaki uku kasan wannan na cikin ƙudurin aikinmu na yau da gobe don saboda famar da muke yi shine mu ga an ta da arzikokinmu na ƙasashenmu cikin eh, mutunci kuma an ta da wannan aiki na arziki cikin haske ba a cikin duhu ba kuma an kauce ma rashawa da cin hanci domin abubuwa an yi su cikin adalci don saboda magabatanmu muna kullum kuka muna cewa ya kamata su yi adalci kuma ya kamata abin da ake yi a yi shi cikin haske ba a cikin duhu ba kuma a hito duk matakan da aka ɗauka na tahiyar da ƙasa a yi su cikin adalci domin ba a cikin an takura ma wani ko a cikin an bari an 'yan handama ko wa'ansu 'yan gani cikin duhu sun zo sun saci kuɗi na gwamnati sun yi amfani da wannan kuɗin a hanya ba ta gaskiya ba kuma sun sata shi hankali cikin hankulan jama'a kuma sun gurɓatar da yanayi na zaman gobe na yau zamantaka tsakanin eh, ƙasashe ko cikin ƙasa ma ya zamanto bata daidaitu ba ana ce gomi ana kishin kai babin murai amurka daga lagos nigeria to ganin yadda gwamnatoci ba su fahimi kewa da ayyukan da suka gada daga gwamnatin da suka gadan ba wannan ya sa mustapha nasir ba tsari ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa A yayin da sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari a Najeriya ta dukufa wajen yaƙi da masu tayar da ƙayar baya domin tabbatar da tsaro da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. Wasu 'yan Najeriya na ganin kamata ya yi sabuwar gwamnatin ta yi waiwayi a kan mahimman ayyukan ci gaban ƙasa da tsoffin gwamnatocin da suka gabata suka ƙirƙiru amma ba su aiwatar ba. Seven Point Agenda a ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin marigayi Umaru Musa 'yar Adua da kuma Transformation Agenda a ƙarƙashin jagorancin Goodluck Jonathan na daga cikin wasu tsare-tsaren ayyukan ci gaban ƙasa da tsaffin gwamnatocin suka ƙirƙiro. To amma daga bisani babu labarin su bayan wucewar shugabannin waɗannan gwamnatoci. Wasu 'yan Najeriya ma sun bayyana hakan a matsayin koma baya ga tsarin bunƙasa ƙasa. Malam Abubakar Sahabi ɗan asalin jihar Niger da ke karatu a jami'ar Usman ɗan Fodiyo da ke Sokoto ya ce kamata ya a samar da doka da za ta tilasta ci gaban ayyukan tsohuwar gwamnatin da ta gabata in dai na ci gaban ƙasa ne. A irin wannan ƙasa tamu wadda ake buƙatan haɓakarta da arzikinta, to yana da kyau 'yan majalisa su zauna su tabbatar da wata doka wadda take mai kula da dukiyan kasa ga waɗanda suke shugabancin wannan ƙasar ko shugaban ƙasa kake to duk wani aiki wanda magabacinka ya shirya a gwamnatance zai yi wannan aiki ya fara an ba shi dukiyan ƙasa bai gama ba to kai wanda ka gaje shi idan ka zo a tabbatar da doka cewa za ka ci gaba da kula da wannan aiki kamin ka kirkiro naka wanda za ka yi ma jama'a da haka ƙasa za ta ci gaba Shi ma Abubakar dan Usman dan siyasa ne a jihar Niger ya ce suna buƙatar ci gaban wasu ayyukan tsohuwar gwamnatin da ta gabata a jihar Niger. Yanzu kaga misali akwai Gwamnati House da Tarbe Hora. Wannan aikin idan ka shiga ka Gwamnati House ɗin ta jihar Niger, ka ga ta inda ko ina take Najeriya sai ka gaskiyar magana ya kamata a ce an samu sabon Gwamnati House. Kamar gidajen 'yan majisur an riga an sai da tsohin. To ba za ka ɗauki mutum ka ce je maka aikin kwarai ba. baka samun mishi wurin zai zauna ba da ya kamata a ce an yi su kuma a basu dindindin yadda duk dan mutum da aka rantsa suwa yau yana isa inda zai zauna ba ya tana bilbi a hotel hotel da sauransu ba. Tsohon shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Kebbi Alhaji Abdullahi Lamba ya wuri. wanda a yanzu jigo ne a jam'iyyar APC, ya ce gwamnatin Muhammadu Buhari a yanzu ta fara aiwatar da wasu ayyukan kwarai da tsofaffin gwamnatocin da suka gabata suka kirkiru amma suka kasa aiwatarwa. Yanzu yau duk wanda ke Najeriya ya tabbatar da jiran Muhammadu Buhari ya tabbata da ya tabbata eh, mai riƙon amana. musamman yau kana ganin irin kwatamin da ya ce za a je a kwashe Niger Delta wurin 'yan Ogoni. sannan ya ɗauki ɗan naija Delta kuma ya mai MD Group Managing Director na NNPC duk shi shine ya nuna son ƙasa. Babu shakka dai 'yan Najeriya da dama na cike da fatar ganin sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari ta ci gaba da wasu mahimman ayyukan da aka faru a baya. kamar aikin neman man fetur a yankin arewacin Najeriya da ma aikin yashe kogin Niger domin samar da tashar jiragen ruwa a garin Baro ta jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu kuma agogo ya ce karfe 11 da minti 18 ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar mu da Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi haihakken kasar Saudiya dan asalin Najeriya manomi kuma shugaban gidan gona a garin Ta'if. gadi Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi da bayanin nau'o'in albarkatun da ake nomawa a kasar Saudiya. um, saudiya dai gaskiya wato duk noman da kika sani da ake a duniya ana yi to mu sa mu kasa dai kamar misali saudiya nan kashi uku ma zan ce kashi biyu suna noman misali in ce dabino ah, da sauran 'ya'yan itatuwa da kayan lambu da kuma shinkafa da alkama bangaren su taboka da su bangaren riyad abin da ya so su ha'il to suna noman ah, dabino da su kayan 'ya'yan itatuwan da shinkafa da alkama sosai da kuma ɓangaren zaitun a yanzu saudiya 'yan shekaru ashirin da biyar kowace talatin to a gaskiya yanzu man zaitun har europe suke kaiwa man zaitun saboda saudiya ta ci gaba ɓangaren noman zaitun kuma idan muka ce ɓangaren har madina ma ɓangaren madina ma'ana a cikin kashi biyu nake magana to kuma mu zo ɓangaren jidda su wannan ɓangaren masana'antu ne da su ma'ana kamun kifi da sauransu sannan mu zo nan ɓangaren taifa mu kuma nan ɓangaren lambu ‘ya'yan itatuwa inabi sannan rumman sannan tin sannan zaitun kuma ga ainihin wannan fure da ake ainihin wannan turare na wardado da kuma sauran kayan lambu dai sauransu su tattasai a taruhu da sauran abubuwa duk abin da kika sani muna noma a najeriya nan da akwai da ainihin abincin dabobi da sauransu da kiwo haka musa iyakar yaman to su ma suna noman 'ya'yan itatuwa da kayan lambu sai dai noma ne na zamani ba irin na gida ba noma ne a tsare da program ɗin da ake bamu akwai injiniyoyi za su zo su bamu program ga yadda za a yi mu bi shekara guda bangaren 'ya'yan itatuwan ma'ana kamar inabi ana ma aski akwai lokacin da ake ma aski da akwai lokacin da ake tsaye da ruwan kuma a yi ma aski kuma akwai tatin da ya kamata a bashi akwai fisa ko kuma magungunan da ya kamata a fesa mar a shekara kaza da kaza da kaza misali to haka muke tafiya akan program ne a rubuce a gona ni haka na kan gaya wa su leburorin namu nana kuma haka ake bi alhamdulillah ba a samun wasu matsaloli dai abin da ba za a rasa ba yanzu da za a tambaye ka meye bambanci tsakanin yadda ake noma a Najeriya da Nijar da kuma yadda ake yi a nan Saudiya? To da farko dai bambancin mu kamar bangaren misali Najeriya da Nijar noma ne an fi noma na damina lokacin ruwan sama. Mu ku nan rani da damina muke noman mu bambancin kenan ba lokaci. Mu daman rijiyoyi ne na burtsatse hukuma za ka je ka ƙaddamar su zo su gina ma ka biya su kuma za ka yi ka noman wannan da sanin hukuma kuma ta gidan gona ni gidan gona hukuma ta san da shi a rubuce yake za ka je in kana in da wata cuta ma misali a gidan gona ka za ka je ka kai report za ka ce ina da cuta kaza da kaza za su baka wani program ko kuma za su aiko muku injiniyoyin su na noma su zo su nuna muku ga yanda za ku ga yanda za ku yi shi bambanci To Alhaji Abubakar yawanci daga kasashenmu na Afirka za ka ji yau an yi rikicin manoma da makiyaya a wannan ƙauye an karkashe mutane gobe haka jibi haka. A nan Saudiya kaka mu'amala da zamantakewa take tsakanin manoma da makiyaya. To alhamdulillah a nan gaskiya ba a samun irin wannan matsalolin. Saboda daman ɓangaren noman ma daban yake wajen kiwon su daban makiyaya inda suke kiwo daban wajen inda ake noma daban. saboda haka ba a samun wannan matsala irin ta najeriya ko ta nijar gaskiya duk ba wannan don haka duk lokacin ni kamar in na je irin hotunan na je najeriya na kan ce me yasa ma ake samun irin wannan matsaloli haka tsakanin mikiyaya daman da noma da kiwo abu ne daya mu abu asalin mu a inda muka yi karatu a nan ƙasa laraba gaskiya abu ne daya dole ya tafi daidai ya tafi daya noma da kiwo ubangiji allah ya bamu lafiya da zaman lafiya a ƙasashen na namu gaba daya. saboda in ba a samu zaman lafiya ba to duk da harkar ilimin da harkar noman duk ba zai yiwu ba haka dai abin da muka sani a haka idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu ji ko manoma da makiyaya kasar Saudiya ma suna fama da matsaloli yanzu a madadin Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi da wadda ta hada mana sauti Julie Das Gresham ni ce taku Halima jimurau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata ku huta lahiya To da an gaishe ki sarauniyar noma yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. To za mu fara ne da sakon Aminu ɗan Kaduna Amanawa wanda ya ce hakika rufe gidajen mai da ke sayar da mai ba bisa farashin gwamnati ba da hukumar albarkatun man fetur ta Najeriya DPR ke yi abin ayaba ne. Ganin yadda wasu masu gidajen mai ke sayar da shi ba bisa farashin da gwamnati ta kayyade ba. sai sakon abdulmalik sa'idu mai bire da gusau wanda ya ce ya kamata gwamnatin najeriya ta ɗauki kwararan matakai kan duk wani jami'in tsaro da aka kama da laifin kashe wani musamman da suna an hana jami'in na goro allah ya sa ziyarar da sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya kawo mu najeriya ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ma'ana ya kawo ci gaba a mu najeriya baki ɗaya in ji salihu isa fana ƙaramar hukumar kamba jihar kebbin najeriya to maniyata hajjin najeriya ya kamata ku zama masu bin doka da oda yayin da kuka isa kasa mai tsarki domin gudanar da aikin hajjin bana kuma muna muku fatar allah ya baku sa'ar gudanar da wannan ibada cikin nasara wannan sako ya fito ne daga bello ishaku birnin fulani gombe haba koriya ta arewa da ta kudu in ji adam muhammad gitte na ƙasar chadi ya kamata ku kai zuciya nesa warware matsalar ku cikin ruwan sanyi kada ku bari wasu su shiga tsakaninku saboda su biya bukatunsu ku sani fa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki allah ya sa ku gane amin daga ƙarshe sai saƙon sale muhammad sale damare yola shugaban matasan damare wanda ya ce hukumar da ke kula da albarkatun man fetur ta najeriya dbr matakin da kika ɗauka na rufe gidajen mai da kuka samu da zarce farashin man fetur ɗin da gwamnati ta ƙayyade ya yi daidai kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice rundunar 'yan sanda a najeriya ta ce wata 'yar harin kunar bakin wake ta kashe akalla mutane shida a bakin wata tasha da ke birnin damatar arewa maso gabashin najeriya kuma wannan hari na safiyar talatin nan ya raunta akalla mutane 28 ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin haram amma ƙungiyar mayakan boko haram ta yi amfani da mata da yara wajen kai har-haren kunar bakin wake a kwanakin baya kuma hakan ya sa ana fargaba ko ta fara amfani da mutanen da ke garkuwa da su su kuma shugabannin sudan ta kudu waɗanda suke ta rigima da juna sun samu daidaituwa saboda shugaban sudan ta kudu na yanzu salva kiir ya amince zai rataba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen yakin basasar watanni 20 da aka shafe ana yi wata wasikar da aka aika wa shirin talabijin na in focus da nan murya amurka ke gabatarwa kuma wannan shirya mai da hankali akan sudan ta kudu ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka ko igad a takaice ta bayyana cewa za a saka wa yarjejeniyar hannu a birnin juba babban birnin sudan ta kudu a ƙarshe darajar hannayen jari a ƙasar sin ta jagoranci ragowar kasuwannin hannayen jari a nahiyar asiya faduwa yau talata inda ta yi kasa da kaso 7.6 cikin 100 to madalla da kaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga ibrahim bagudu baba mato na rasuwar yarensa hajji aishat jummai bagudu matan tsohon sarkin agaye wadda ta rasu ranar asabar din ta gabata ubangiji allah ya ji kanta da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi bello habib galadanci da ya taimaka wajen gabatar da shirin da Julie Gresham da ta bada umarni, kai hamma da Abdulaziz Adli Toro da injiniyan na wannan lokaci wato injiniya Martins. Ni Ladan Ibrahim ke cewa a ka ci gaba da sauraron sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe. Sai an ji manku.